inda da ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. mu kuma da saduwa a filin da rashin ta yi. Ni Salu Garba ke gabatar maku da shirin. Makon jiya mun maka maku tattaunawar da shirin ya yi da masana akan kasafin kuɗin bana na Najeriya. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, ga wakilin murar amurka da ke kano mahmud ibrahim kori da ci gaba da firar Dokta ga shi eh, kwamar eh, Nura ya yi bana bayanin irin fannonin da ita gwamnati ta fasalta cewa za su waɗannan kuɗaɗe daga ambata za su tafi aka rarraba shi a tsakankanin hukumomi da ma'aikatan gwamnati don aiwatar da ayyuka kuma har ma ya fara koka kan cewa wasu wuraren su a nazarin da suka yi ba a basu su kulawa da ta cancance su ba ba mu sani ba ko ta fuskar tattalin arziki misali eh, kuna ganin cewa raban wannan raban da gwamnati ta yi zai wato ya dace da yanayin da ƙasar take ciki musamman uh, fuskar tattalin arziki ah, wato shi kasan sha'anin tattalin arziki baya tafiya shi kadai sai yana tafi da siyasar kasa ita kanta hmm. abinda comrade faɗa uh, wato hakikatan haka yake kuma sai dai masa matashiya akan wato kudin kasafin da aka ba aikin gona wanda yake biliyan 92 wanda aka sashi a cikin uh, wannan kasafi uh, wanda ina ganin cewa an ka kalli siyasar shi ne. mafi yawa wajen Niger Delta din na area nan saboda tashe-tashen hankula da ake ciki da rigingimu shi yasa ka san kuɗin zama guda biliyan 60 da biliyan 30 in ka haɗa biliyan 90 to kusan wannan kuɗin su aka ɗauko su kuma aka zuba gona wanda su kuma sauran shashin ƙasar nan sun fi amfani da harkar gona musamman arewa za su yi amfani da shi. amma mala a hannu guda kuma kan ka ci gaba wannan batun tsaron nan da ka yi magana za a iya cewa eh, yankin arewa maso gabas yana fama da wannan matsalar tsaro din sannan a sassa na arewa misali a zamfara din nan su kaduna da sauran wurare akwai matsaloli na tsaro din eh, za ga cewa su kuma kamar ba a ba su wata kula irin waccan ba da kake ambata idan ka duba harkar eh, ka duba ai tattalin arzikin kasar ya fi kasancewa a can wajen Niger Delta din saboda daga nan ake samun man da za a yi za a siyar a kashe a kasar saboda haka dole ko da waje goma ko waje uku nan duk suna da tashin hankali gwamnati in ta auna za ta ga cewa idan duk suna da zaman lafiya to wanne ne tafi kokarin don shi wancan zaman lafiyansa na Niger Delta bukatu ne da suke da su wanda suka danganci kuɗi saba a ah, wannan shi kuma su a tunanin gwamnati ah, ma'aikatar cikin gida da kwamishin da sauransu su ma za su lura da waɗannan to amma kullum abin da ake duna nake gaya maka shine siyasa mafi yawa ita take ba take taka rawa fiye da tattalin arziki wanda shi yasa mafi yawan kasashe a kasashenmu na afirka suke jigata saboda tattalin arzikin kasa ana mai da shi baya a fi duba siyasa wannan kashe kudin a niger delta zaka fi duba siyasar zamantakewa ce ta kokarin a san a abin da batura yake kira a yi appeasing dinsu wa'yansu bukatunsu da kaman shara da za a yi musu ta share dagwalan masana'antu da sauransu zai da gwalan mai wato wanda kuma in ka duba kaman arewan arewa rigingimu ne musamman ka duba irin su zamfara da sauransu ai rigingimu ne na waɗansu su zo su kashe wasu ba mahalli ba ne yake da matsala shi kuma wancan yaƙi ne ake yi saboda haka defense ministry budget Bajet din da aka ba ma'aikatar tsaro kusan shi wannan za ta yi amfani da shi a wannan shi ko wancan zaman lafiyar ba zaman lafiya ne na yaƙi ake so a abin nan ba so ake a kwantar da hankalin waɗansu a biya musu waɗansu bukatu wanda siyasa ta shiga ciki saboda haka sai gwamnati hankalinta ta fi tafiya a wajen ka gane bambancin to wannan shine isa zaka ga duk sanda gwamnati take yin uh, uh, wato kasafin kuɗi shi kasafin kuɗi ba wai kawai uh, yadda gwamnati za ta samu kuɗi ta kashe shine ba a'a ya kunshi kudura-kuduranta na, mulki da kudura-kuduranta na siyasa da kudura-kuduranta na diplomasiya duk a haɗe suke a kunshi a cikin tattalin a cikin kasafin kuɗi wanda ba kuɗin kawai ya kunsa ba to wannan yana ɗaya daga cikin ɓangaren siyasar tattalin arziki Eh, da dole ta duba shi fiye da yadda kake tunanin zai zama na cewa kawai duba shi akai a matsayin wato tattalin arziki mala kasafin na yi hasashen cewa kudin musayar kudi eh, na dala a cikin wannan shekara an sa shi akan naira uku da ɗoriya a yanzu da muke magana da kai ita kanta farashin gwamnati na musayar na kudin dala shine naira hudu. me ya jawo wani a tattalin arziki hakan me yake nufi wato abin da yake nufi laruwa da bukatuwa da kudaden kasashen waje daga sanda kasa babu fita da abin da take sana'antawa a kan kanta komai tana shigowa da shi to dole tana bukatar abin da ake kira kudaden musaya na kasar waje domin ta shigo da waɗannan kayayyaki idan misali a tunanin wannan kasafin kuɗi za a yi nasarar daɗa haɓaka aikin gona da ake za ka duba cewa gwamnati tana kashe sama da biliyan 740 wanda ake kashewa ake yan kasuwa suke kashewa su nemi canjin kuɗi domin su shigo da shinkafa kawai sama da biliyan 300 da digo casa'in da wani abu a shigo da alkama da sauransu kai biliyan sama da biliyan ɗaya da wani da digo biyar da wani abu ake yi don a shigo da lemuna wanda duk in ka haɗa su harka ce ta aikin gona idan aka ci sa'a misali iza cewa za mu ci da kanmu wanda kuskuren da aka samu gwamnati take kokarin gyara shi ne an hana shigo da kayayyaki misali ta wajen boda an rufe ba a shigo da shi to amma wannan daban sai kuma aka yi kuskuren hanawa fita da shi saboda abinda tattalin arzikin kasar export promotion ne eh, wato ma'ana ana so a fitar da kaya to amma ba kasar da take ci gaba a duniya da take fitar da abinci misali china eh, eh, inda bai ishe ta ba misali china duk duniya ba kasar da ta fita yin shinkafa amma ko kwaya ɗaya ba ta fitarwa saboda yawan mutanen al'ummar da take kasar saboda haka a irin waɗannan manufactured items aka fi fita da su wato kayayyakin da aka sana'antar banda abinci domin ƙasa ci gabanta i zamana ta dogara a kanta, za ta iya ci da kanta to wannan kuskuren da aka gano idan har aka ce to za a rufe boda a daina fita da shinkafa yanzu misali daga nan arewan arewa ana fitar da tirela ta fi ɗari biyar a rana ta shinkafa saboda haka ba za a gane amfanin noman da aka ba kebi ta yi noma wa'insu kasashe da kudu ma sun zo sun yi noma a kebi yanzu shinkafa a can da akwa ibom ta sakko misali za ka iya samun ta dubu goma sha wanda a nan mu kuma tana kusan kaiwa ashirin saboda na nan din ana fita da su ta nan Waɗansu wurare saboda ba a toshe boda ba da ba a hana fita ba shigowa aka hana saboda haka sai mutane suka samu wannan damar suke fita da shi idan wannan tsarin kasafin kuɗin ya sa aka ce ba za a fitar da abincin mu ba sai ya wadata a ba shi darajar da manoma za su za a siya a wajensu da daraja a kakkafa musu kamar misali abin da eh, jiha irin ta akwa ibam ta yi ta hana shigowa da ta waje ta kafa injina kamar guda hudu ko biyar a garin wanda ake zuwa manomi ya kai a cashe masa a gyara ya kuma shiga da shi kasuwa ya sai da daraja to idan aka manoman za su samu alheri darajar noman za ta ɗaukaka sannan abincin zai wadata sannan buƙatar kuɗin misaya na a shigo da kuɗin abinci zai ragu idan aka samu buƙatar kuɗin abinci kuɗin da za a shigo da shi eh, na abinci ya ragu to zai sa darajar dala ta karye saboda mai bukatar ta ta ragu is a demand and supply abinda bature yake faɗa in bukata ta yawa dole farashi yawa idan bukatar ta ragu to bukatu sai kuma darajarsa ya sauko kenan gwamnati ta yi tanayin karya darajar ah, dala kenan eh idan dai har ta bi ta wannan matakan ba in har ta wadatar da kasa da abinci to bukatar yanayin da ake bukatar na dala zai rugu zai zama da cewa harka abinci za ta ci da kanta to in za ta ci da kanta sama da kaso 30 zuwa 40 na kuɗin da za ta shigo da abinci ko dangogin abinci zai rugu idan wannan ya ragu kaga cewa ah, bukatar dala ta ragu to za ta iya saukowa ƙasar 300 ma comrade wannan magana ta batun tattalin arziki eh, shine yawanci wato yake jan hankalin mutane musamman a wannan zamanin idan aka yi maganar kasafin kuɗi eh, musamman la'akari da halin matsin tattalin arzikin da yawancin al'umma suke ciki eh, wannan yadda kuka yi na aka fi da alƙalma da kuma yadda shi kansa yawan kuɗin kasafin yake da tanadin da ita gwamnati ta yi a nasirin da kuka kun eh, lura yana da alƙibla ta rage raɗaɗin tattalin arziki baya ga abubuwan da dakta ya magana? wato mu a tunaninmu eh, a matsayinmu na ƙungiyoyi da muke eh, bibiyar yadda gwamnati take kashe ta wajen haɓaka rayuwar al'umma wato ba wai abun da yake a cikin kasafin kuɗin in za ka kalle shi sau ɗari birge ka zai sau ɗari amma yaya ake yi shin an kira an kira wannan kasafin kuɗi da zuma cewar na eh, recovery da kuma growth farfaɗuwa da eh, kuma ci da bunƙasa amma an kaka labu da mala yake magana noman nan mai gwamnati ta yi ta saka mutane yanzu suka koma suke noma ai ba wani loan a ƙasa da za ka gani clearly da yake easily accessible ga jama'a da mutane za su same cikin sauki mm. eh za ka ga mutane ne suka koma babu wani taki mai sauki idan da gwamnati za ta yi amfani da wannan damar da cewar mutane sun koma gonar ta shigo ta kawo didi bakin kofar dakunan su cewar ku zo ku karbi kuɗaɗe bisa tsari na loan wannan ba karamin imagine wannan koma noman da aka yi an samu fari gwamnati ba ta shirya ba babu yadda za ta iya magance matsala da ba za a samu abin da mala yake magana na tirelolin 500 da suke fita da shinkafa da sauransu ba abin da ya sa muka yi magana cewa gwamnati ya kamata ta kalli wasu bangarori idan har tana so a kai ga cimma gaci wajen haɓa wajen farfaɗo da tattalin arzikin da ake ciki ai ba rikici ba ne muke ana kiran shi da zazzabi ba fa zazzabi ke ciki ba tattalin arziki magana gaskiya shine tattalin arziki ne muke da shi da ya ta'allaka a kan gwamnati in ta biya salari mutane su je kasuwa ya motsa shi Shi ne, kada abin da yake motsa shi idan ba sati ɗaya bai kuɗaɗen gwamnati ake yi gwamnati ta waiga ta gabata da kuɗi ta ga mai ya faɗi darajarsa ta faɗi a kasuwar duniya sai ta juyo ta ce ai tana cikin rikicin tattalin arziki. jama'a anan za mu dakata sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu mu ɗora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin Dr. Habibu Yahaya da Malam Nura Iro Ma'aji da wakilin murar Amurka da ke Kano Malam Ibrahim Mahmud Kwari ne Salo Garba ke cewa ku huta lafiya. Kuɗi ya kashe mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai